gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da rahoton kididdigar marasa aikin yi ya fayyace cewa sama da mutanen najeriya miliyan 23 na fama da rashin aikin yi jam'iyyar apc mai mulkin kasar ta ce tun da ake mulki bayan dawowa kan tafarkin mulkin demokuraɗiyya ba a taɓa samun gwamnati da ta yi wa jama'a hidima tare da gina ɗan adam kamar ta shugaba muhammadu buhari ba tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya ce muddin ana shigar da siyasa cikin lamuran tsaron dukiya da rayukan jama'a ba fa za a taɓa ganin daidai ba a yayin da gwamnatin zamfara mai ci ta ce abin mamaki ne wai a ji kura tana cewa kare mai Hukumar yaƙi da rashawa da karɓar koken jama'a ta jihar Kano Anti-Corruption ta ƙudura aniyar sanya kafar wando ɗaya da masu gidajen man da ke ɓoye fetur da zumar gallazawa talakawa. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim isaac dan uwar noke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. A duk lokacin da za a yi maganar mulkin gwamnatin APC matakin tarayya babu abin da ya fi ɗaukar hankalin jama'a fiye da halin da ƙasar ke ciki ta fuskar tsaro, yanayin zaman zulumi da ɗarɗar tare da kwana cikin fargaba, dalilin yadda rayuwar ta rasa tabbas musamman a wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma, duba da yadda ake sungume jama'a kuma a nuna wa gwamnati yatsa ba ma jama'ar gari ba, tare da neman kuɗin fansa na yankan ƙauna. A kwanakin baya dai sanin kowa ne cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kansa ya yi ikirarin cewa sace ɗaliban makarantar jan gebe shine aiki irin wannan na ƙarshe da 'yan fashin dajin za su yi. Wanda bayanai suka nuna cewa bayan wannan alwashi nasa an sake samun aikin waɗannan 'yan bindiga wajen sau biyar a mabambantan yankuna ba kuma tare da an shafe tsawon kwanaki bakwai a tsakaninsu ba. Masana harkokin tsaro dai sun fayyace cewa hanyoyin dakile waɗannan matsaloli suna da dama a wajen gwamnati, kuma a lokacin da wasu mahukunta ke jaddada buƙatar da ke akwai wajen yin sulhu. Wasu daga cikin shugabannin kuma cewa suke samsam babu buƙatar yin sulhu da 'yan bindigar, illa dai a ɗauki matakin murƙushe su lokaci guda da ƙarfin gwamnati. Ko da yake dai shugaban ƙasa da kansa a makon jiya ya bayar da umarni na dokar nan ta ana gani a ɗirke kan duk ɗan fashin dajin da aka gani da bindigar nan ƙirar AK-47. Baya ga umarnin dakatar da shawagin jirage masu saukar angulu a sararin samaniyar jihar Zamfara. Da ake ganin ayyukan 'yan bindigar ya fi kamari, amma duk da haka wasu na ganin da sauran jan aiki a gaban gwamnati, sakamakon yadda ake yin tufkar ta baya tana warwarewa. Batun tufka da warwarar shi ne ya kawo mu gabar fitar kalaman mashawarcin shugaban ƙasa ta fuskar tsaro wato Baba ga Gana gunu a wata tattaunawa da sashen Hausa na BBC ya da shi tun a makon jiya. Yana cewa babu makamai da aka ware kudaden su a zamanin baya wato lokacin da tsafin shugabannin rundunonin tsaro ludayin su na kan dawo. Hakanan kuma babu kuɗin makaman. Ko da dai daga bisani an ce ya musanta wannan labari yana cewa an rawaito shi ne ba daidai ba shi dai ba wannan lafazi yake nufi ba lamarin da shi ma hakan yake neman zama wata sabuwar bisa ga fahimtar masu hamayya. ai su gara ma jam'iyyar pdp sun siyo makamai da jiragen sama da gundugogi da abin su wannan fa babu makaman babu kuɗin makaman mai girma muhammadu buhari kai ne fa a 2015 ka zo ka kafa kwamiti wanda ake kiransa arms procurement investigation committee yi binciken yadda aka yi ba da kalan makamai na mai girma samba da suki yau kuma wani tudu wani gangare sai kuma a sake dawowa a zo kuma a sake maimaita irin wannan ya ka maimaita wannan ba da kalan makaman kokari na lalubo bakin zare akan matsalar tsaron ka ce ba da kalan a wani kaulin ma an ce wai idan aka kawo makaman wai baya zuwa ga sojojin najeriya wai sai wani tudu wani gangare sai a ce wai makaman sun fada hannun yan ta'adda to tambayar da nake da shi shine anan wai shin wai makaman nan a jirgin sama ake kawo su ne ko a jirgin ruwa in a jirgin sama ake kawo su yan ta'addan nan iya iyafur suke zuwa su je su fasa jami'an tsaro su kwashe kayan nan da ake kawo a jirgin sama idan kuma a jirgin ruwa ake kawo su shin ta ina suke zuwa har Legas bakin fata su kwashe wannan makaman dan haka ina son in gaya shugabannin Najeriya su dinga sanin wace kalma ma za su gaya talaka domin wannan maganar hankali ma ma ba zai dauke ta ba amma meral duk abin da ake gani a yanzu sha nake bai kai abin da aka gani a lokacin gwamnatin pdp ai a lokacin jam'iyyar pdp jiha guda uku ce kacal ake wannan rigimar yobe adama maiduguri lokacin suka ce arewa ce baki daya abin da suka faɗa ba haka bane kai ma dan jarida ka sani dan haka ina son gaya mai sauraro na kuma lokal gamman sha uku ce a cikin wannan jiha uku kawai ba ta da lafiya amma yanzu a cikin jiha goma sha tara da take arewa jiha uku ce kawai lafiya lafiya sama da jiha sha shida a arewa duka ba su da lafiya su ukun da yanzu ka tsami. a wancan lokacin lafiya ake zaune a wannan lokacin matsalar boko haram ce kawai matsalar boko haram a kira ta da kawai a'a yanzu ba ga boko haram din ba yanzu kuma ga waɗanda ake kira bandit da yanki da nafin wanda suke ɗiban makamai za su tafi da motoci da babura su je su ɗibi yara ana ba ta kashi sai sun ɗebe yara da makaranta kwana a ce ana dawo da su ba wancan lokacin kuma idan ka tuna irin asarar rayukan da aka to yanzu shi yan rufa'i ba ciyayi ba ba zai sulhu da yan ta'adda ba ba ga abin da suka jiya da shekaran jiya ba suke son su nuna cewa lalle gwamnatin tarayya ba ta da tsaron da za ta iya tunkara 'yan ta'adda ba? Matashi Mustapha Mairoyal kenan guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya. Shin a irin wannan kadami wace rawa ya kamata majalisar dokoki ta ƙasa ta taka domin kawo ƙarshen wannan takaddama da ma kawo maslaha mai ɗorewa akan tabarbarewar tsaron? Kowane gauta ya jefa wannan tambaya ga marubucin nan da ke shari'i kan al'amuran dokokin majalisar ƙasa wato Comrade Usman A. Aliyu. a yanzu ma majalisar wakilai akwai kira da ta ba da kira na gayyata na shi shugaban rundunar sojojin najeriya na ƙasa akan ya zo akan wani kwamiti na wucin gadi da ta kafa akan binciken makamai na hukumar soji to kuma bai ma samu zuwa ba ya turo wakili kuma ba su karɓi wakilcin yadda ya kamata ba suna cewa lalle sai ya zo ya musu bayani to kaga wannan ya nuna cewa shi kansa kwamitin da majalisa ta kafa na audit binciken kamar ammunitions da makamai da harsasai ya nuna cewa dama majalisa ba ta da kwamitin sai yanzu ta kafa shi kuma daga cikin bayanin da suka yi wa shi wannan wakili na shugaban rundunar sojan Najeriya membobin kwamitin wani ya yi masa tambaya cewa me yasa makamai suke fantsama a hannun 'yan ta'adda kuma su suna da bayani cewa fa makaman nan fa ana zargin akwai wasu a cikin jami'an tsaro suna so a basu wannan bayani to kaga kenan idan har shi shugaban rundunar tsaro ya zo duk da lokacin ya zo ya gada zai ba da wannan bayani abin da ya sani a ciki to wannan mataki da majalisa ta ɗauko hanya ce da za ta iya samun bakin zare tunda idan sun yi wannan bincike din da duk abin da yake tattara a ciki zai bayyana idan suka yi wannan kuma sai su zo su yi aikin su na bibiya domin idan sun yi aikin su na bibiya zai ba su dama su ga cewa abin da aka faɗa da kuma abin da suka je suka tarar wanne ne gaskiya a ciki shine zai ba su dama su yanke mataki akai saboda haka kuma in ka lura a wannan harkar tsaro kamar yadda shugaban majalisar dattijai yake faɗa ce abu ne fa da sai ma an duba shi daga ƙasa community saboda in ka lura duk majalisun jihohin da za a gama ba su da kwamitin tsaro saboda tunanin su fa kawai tsaro harkar gwamnatin tarayya ce to shi kuma tsaro kaga akwai proactive kuma wannan proactive din shine babban matakin da ya kamata a ɗauka tun daga ƙasa ma'ana tun daga tushe rigingimun nan da suka shafi na ƙasa da tsakanin fulanin da manoma rigingimu ne da su wa'annan daga tai da masu unguwanni da ardo ardo na riga da kuma su shugabannin ƙananan hukumomi da tallafawa gwamnoni za a iya zama a san yadda za a yi a maganin wannan. Kamar da Usman A. Aliyu kenan masharhanci da rubutu kan harkokin Majalisar Dokoki ta Najeriya. Ana ganin dai masu mulkin siyasar su ne a haƙu wajen ɗaukar matakan da ake ganin za su iya zama maslaha kan matsalolin jama'a. wanda kuma a gefe guda ake ganin su ɗin su ne dai matsalar ƙasar nan sakamakon yadda suke jefa siyasar ta yi tasiri cikin muhimman fannoni da suke zama turaku na rayuwa mai inganci ga jama'ar ƙasa wato tsaro ilimi da kuma harkar lafiya Irin wannan tunani ne a wannan gaba ya janyo fitar wasu kalamai daga bakin tsohon gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari. Yana mai jan hankalin gwamnatin Zamfara mai ci cewa ta daina siyasantar da harkar tsaro domin kare rayuwa da dukiyoyin jama'a ba fage ne da za a ɗauke shi da wasa ba. Tsohon gwamnan Zamfara Yari yana wannan lafazi ne ga manema labarai a talatar mafara da ke jihar ta Zamfara, inda ya ce ko a makon jiya yayin tattaunawar nan da suka yi a fadar shugaban ƙasa kan harkokin tsaro, dukkaninsu masu ruwa da tsaki sun amince da yin aiki tare ba tare da nuna bambancin jam'iyya ko ƙabilanci ba. Manufar guda ɗaya ce ta kawo ƙarshen waɗannan matsalolin tsaro a dukkanin jihohin Najeriya. Sai da kuma a cewar yari da alama gwamna Muhammad Bello Matawalle yana nuna siyasa a cikin batutuwa da suka shafi tsaron jihar ta Zamfara. A da haka ya shawarci gwamnan mai ci da ya yi taka tsantsan kuma ya kauce wa yin duba ga siyasa, ya haɗa kai da gwamnatin tarayya, sa'an nan ya kauce wa jifan jam'iyyar APC da munanan kalamai tare da danganta ta da ayyukan ta'addanci. A cewar yari ta haka ne kaɗai za a iya kamo bakin zaren warware waɗannan matsaloli. Ko da yake dai mai taimakawa gwamnan na zamfara kan harkokin yaɗa labarai Honorable Zelani Bafa ya ce wannan bayani na Abdulaziz Yari abin mamaki ne matuƙa kuma banda samun wuri bai kamata a ji irin hakan daga bakinsa ba tunda kura ba za ta cewa kare mai ba kuma a cewar Zelani komai lalacewar waina an ce ta fi kashin shanu daraja. Honorable Zelani yana mai ra'ayin cewa idan akwai waɗanda suka taɓarɓara harkar tsaron al'umma da siyasantar da shi ba a taɓa samun kamar zamanin da yaron yana mulki ba. A don haka da sanin su kulɓace ke ɓarna amma ake cewa jaɓace. To wannan kenan. Idan muka dawo nan Kano kuma mun ji wani taro da aka yi na farfado da karsashin mabiya kungiyar yada an gizan gwamnatin shugaba Buhari karkashin kungiyar nan wato Buhari Support Organization a sabon karni da manufar sake nazartar inda aka taso da kuma inda aka dosa da mashirin nema wa kai makoma kada lokaci ya kare wa gwamnatin ya zamana an ci gari da su kuma an bar su da dan kuturin bawa. Masu ruwa da tsaki a wajen taron irin su Alhaji Ahmadu Haruna Zago sun fayyace dalilai na farfado da wannan tafiya da kuma abin da ake son cimma. a tabbatar cewa dukkan masoyin muhammadu buhari tun daga tu zuwa yau ya halarci wannan taro musamman waɗanda suke ma rike da makaman siyasa ko political appointment dukkanin ministoci sun samu wannan halarta wannan taro don mu tabbatar da cewa wannan alaka da aka yi ta baya ta dawo wannan shine makasudin zama mu a wannan guri a yau kenan ana so a biya su wahalar su a siyasance kenan ko ya abin yake wanda ya san siyasa in ka yi wahala ko an baka wani ko ba baka wani ba an biya ka abin da kake nema a siyasa shine ka tabbatar wanda kake yi domin sa ya kai ga gaci domin idan ka kai ga gaci gaci ko an baka ko ba baka ba kai a gurin ka duk wanda ya ga yana ganin wannan mutumin da kake bi a baya ya kai ga gaci abin da ake faɗa ci ne cewar wanda suka wahalta wa ita tafiyar shugaba Muhammadu Buhari a yanzu kusan a nan Kano ba a tafiya tare da su me zaka ce akan wannan to misali sabon nono a antu tare muka yi Buhari organization da shi shi kansa misali bafa yola tare muka yi da shi saboda akwai mutane da yawa waɗanda tare aka da su kuma ka san wajen mutum miliyan biyu akalla ko ɗaya da rabi wani ke jefa Buhari kuriya bayan da za a yi a mukami 20 ashe waɗannan mutane da suke bin Buhari akalla mutum miliyan ɗaya da ɗari biyar ko ko ɗari shida a ce kowa sai ya samu kuma musamman shi executive council na gwamnatin tarayya kwata kwata bai wuce mutum saba'in jiha talatin da shida tare da abuja ya za a ce mu da muke bai ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a ce waɗannan mutum saba'in daga cikin masu fito saboda ɗaya za a ɗauka ko biyu a cikin saboda duk wanda ka ɗauka mu a gurinmu ai ɗan buhari ne Alhaji Amadu Haruna Zago kenan shugaban kungiyar Zago Akida kuma guda cikin masu ruwa da tsaki a kungiyar Bahar Support Organization. Shi kuwa Alhaji Shehu Dalhatu shine wanda aka danka wa jagorancin wannan tafiya shi da sauran 'yan kwamitin zartarwa ya gaya wa kowane gauta matsayinsu akan wannan fafutuka da suke yi. mutanen buhari ne na jihar kano to shekara da shekaru suna zaune an yi zaɓe sai a kafa gwamnati kuma ba za a yi da su ba tun lokacin ibrahim shekaru buhari shi ya zo ya kawo guguwa ta kafa malam ibrahim shekaru ya zo ya zama gwamna ya zo ya gwamnatinsa amma bai yi da mutanen buhari ba kai haɗiya muka zauna shekara takwas muna jira duk lokacin da buhari zai yi zaɓe zai ci miliyan ɗaya da rabi haka abu ya riga hawa har wannan zaɓe da aka zo ya zo ya ci kusan miliyan biyu duk ƙuri'an nan ta buhari ce kuma duk mutanen nan da suka yi su ake kira 'yan buhari ba za mu iya cire wannan lambar daga jikinmu ba wannan shi yasa na zo na karɓa na ci to bari in karkatar da ita mu fahimci ma kanmu tukunna wani sai ce ta ina yanzu wata ila za a samar da waraka dangane da waccan matsala a dalilin wannan taron shi yasa aka kuro da wannan to ni kuma sai na ga cewa mu kirawo manyan nan namu duk ɗaya bayan ɗaya sai da na bi su gida gida na ce musu ku zo ga abu ya taso an ɗora mun chairman muna da mutane mutum akalla miliyan biyu da suka yi zaben ake kira 'yan buhari za mu iya fito da su mu ɗaura kanmu a tsitsiya ɗaya mu ga yadda za mu zo mu gwada. Alhaji Shehu Dalhatu kenan shugaban tafiyar magoya bayan shugaba Buhari karkashin kungiyar nan wato Buhari Support Organization. Jam'iyyar ta APC dai idan za a iya tunawa tana kan sabunta rijistar mabiya a dukkanin faɗin ƙasa wanda ci gaban auna sakamakon da aka samu na ƙarfi ko tasirin ta da karbuwa a wajen talakawa yake fita ta bakin ɗaiɗaikun mabiya da kuma ƙungiyoyi ko da a yayin wata ganawa da gamayyar ƙungiyoyi suka yi a jihar Kano Mun ji jagoran su Kabiru BBC Dala na cewa bisa ga rahoton da suka tattara na karsashin jam'iyyar su tabbas laya ta yi kyan rufi. Kuma alhamdulillahi rahoton da muka samu ya tabbatar da cewa 'ya'yan ƙungiyoyi da 'yan jam'iyya an fita a kowace mazaɓu da kowace ƙaramar hukuma domin kare mutuncin jam'iyyar APC a wannan jiha mai albarka. Kuma babban abin da yake daɗa ba mu sha'awa shine a halin da ake ciki a yanzu shugabanninmu kansu ɗaya tafiya ɗaya ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano mai girma sanatan mu na Kano ta tsakiya Dr. Malam Ibrahim Shekarau dukkan tafiya ɗaya ce ana abu ɗaya so haka muna wa Allah Allah kuma ya ci gaba da bada ina so amfani da wannan dama kamar yadda shugaba na Kano sansara yake cewa mu ba a ji muna cewa wani abu game da harkar takarar gwamna a jihar Kano ba to ana ta maganar raba gaddama raba gaddama to ina so in gaya muku yayin kungiyoyi mu fa raba gaddaman mu mutum mutum ne wanda idan muka faɗa ko muka fito da shi kowa sai yi wa Allah godiya domin na farko mutum ne mai son ci gaban al'umma mutum ne wanda duk inda ya je ya zauna babban abin da yake gabansa shine ya taimaki al'umma Sarkin yaƙi na gamayyar ƙungiyoyi da ke tallata manufofin gwamnatin APC a Kano Kabiru BBC da laya Bahaushe kan ce dai dan riba ake kowane irin kasuwanci, hakanan dan samun tagomashi ake kowace irin wahala ta siyasa, walau a karan kanka ko kuma dai ga jama'ar da kake fatan a yi wa hidima bayan kafa kowace irin gwamnati. A cikin shirin na yau mun karɓi bakuncin baban gida Garba Ɗorayi. wanda ya ce wani zamani can baya gabanin gwamna Ganduje a hau kujerar mulkin Kano, yana cikin waɗanda suka yi masa fatan alheri tare da addu'ar cewa insha Allahu sai ka zama gwamna. A yanzu bayan an ci gari, ya ce akwai buƙatar a tuno da masoya irinsa da suka kyautatawa lamarin zato. ina cikin aiki Allah ya kashi ziyara kamfanin a lokacin kun kusa bai samu zuwa ba kuma akwai security na escort na computer record din nan wanda a lokacin yanzu bangaren nake aiki mixing na material nake cewa insha Allah sai ya zama gwamna to fatan alherin da ya kenan kuma ita wannan an ce gandujiya alaji to shi nake fatan alheri zuwa nan gaba in Allah ya nima ni ma nima ko kona bangaren sa abinda Allah ya bani ma kuma ala amfana idan na fahimce ka waccan addu'a da fatan alheri da kai masa watakila shine sanadiyar da yasa ya zama gwamna kenan kai na insha Allah tunda wani baka san bakin sa ba a wani yima fatan alheri sai ga Allah ubangiji ya amsa wannan addu'ar da kake dai kai ma kana da wata bukata ta kashin kai ina bukata ta kashin kai tunda yanzu kaga ga iyali dan Allah ya taimake dan abun alherin da ya mun kaga zan je gina mahalli na da nake so in koma da iyali na tunda na mahaifi na wanda yake nan jikin masallacin Sheikh Jafar an raba mana gado amma ina gina yan kusunan kumbodo local gami a gan Allah ya ci da ni ni ma sai in je ga na gina gidana ma dai ni ma nake fata ma in je gina insha Allah to a matsayin sa na gwamnatin jihar Kano da yake jagoranta jagorantar akalla mutane kusan miliyan 20 kana nufin baka amfana da komai ba kenan eh to na amfana da wannan tun daga na arayi daga irin ayyukan da yake wanzarwa kana ba zan ce ya iya ta bangaren wai siyasa ni kasuwanci nake ko ba gaskiya ba ni ai fata na ga ma ni abin da Allah ya hore mun na wannan an bato da ne masa na cewa an Allah da sai ya zama gwamna a lokacin yana bayas kuma Allah ya sa ya zama yanzu idan ya ji wannan kira naka ina za a same ni akwai lamba waya ta kaina ko kuma a ba Malam Abdullahi mai rikiya cewar baban ge dansa wanda yake fida tunda nan ma wata mu tsohuwar kwatan mu tana nan jikin masallacin Sheikh Jafar daidai dan Fudo Islamic Center kusan ba ne shi Malam Abdullahi mai rikiya ko kuma masallacin Sheikh Jafar an sani limamin masallacin Jafar duk wanda aka samu a wayannan insha Allah aka ce baban gida mai fiya na dore duk kusan dorewa wanda bai sanni ba Matashi Babangida Garba Ɗorayi kenan daga yankin ƙaramar hukumar Gwale. Sai dai kuma irin wannan fata na samun romo shine mutanen ƙaramar hukumar birni ke godiya a kansa bayan rabota da kujerar mai bawa gwamna shawara kan harkokin 'yan waya da ta fada ga Alhaji Ibrahim Rabi'u Tahir Eji Abdullahi wadda Mustapha Barau Zango ke cewa an ajiye kwarya a gurbinta domin dai nagartar Ibrahim Rabi'u Tahir din wajen hidimtawa al'umma ta wuce yadda kowa ke tsammani. wannan kujera mai girma gwamna da ka mu kujera ce wadda ka ba dukkan al'ummar jihar Kano ba wai sai mai waya ba domin mutum ne jajirtacce mutum ne wanda yake da karamci da girmamawa ka ajiye ƙwarya a inda ya dace domin al'umma sun sani cewa a 2018 ka jarraba shi a wani kwamati na tallafa 'yan kasuwar waya wanda alhamdulillahi jama'a sun amfana sun yi murna saboda haka muna ƙara miƙa godiya ga jajircewa da mai girma gwamna da i akan wannan bijimi da ka dauko wanda har yanzu ta kai cewa shauran jam'iyyu sun fara karaya domin an samo mutane nan waɗanda Allah da muna ganin cewa in Allah da zaɓe mai zuwa ba mu da wata tangarɗa saboda irin gudunmawar da yake bayarwa. ce Mutum ne wanda kowa ya sani ya gina ofis wanda yake koya mutane sana'o'i na harkar waya sannan ga taimako akan harkar makarantu da masallatai da marayu. Wannan ya zama zakaran gwajin dafi. Saboda haka muna ƙara miƙa godiya ga jagorori na ƙaramar kuma birni musamman Alhaji Muntari ya Kasai da Dr. Baffa Babaɗa a gundi wanda su ma sun ba da gudunmawa akan wannan kujera. Allah Ubangiji isa ka musu da alkhairi ba ji ka an ambato jagoran karamar hukumar birni a jami'ar APC ba ai mu ba mu da jagororin da suka fice waɗannan mutane da muke takama suna taimaka al'umma domin ba ma tafiyar wanda muke ganin cewa baya goyon bayan mai girma gwamna Matashi Mustapha Barau Zango kenan ɗan siyasa a ƙaramar hukumar birnin Kano. Shi kuwa Aliyu Muhammad Rabi'u wakilin ɗan majalisar tarayya da ke wakiltar ƙaramar hukumar Tarauni. Jiyo shi muka yi a yayin miƙa wasu kuɗaɗe na ƙarin filin makabarta da wakilin nasu ya bayar bayan jin koken wasu daga cikin al'ummar wannan yanki nasa. a bisa kira da dan wannan dan maza baya a cewa makabartarsu ta cika ba a samun inda ake binne jama'a shine yan majalisar tarayya ya turo ni satin da ya wuce na zo muka zauna da yan kwamitin makabarta akwai filaye daga gabas sun wannan makabarta guda hudu waɗanda aka musu kuɗi kimanin miliyan guda to dan majalisar tarayya yanzu ya aiko ni da wannan kuɗi nazo na ba yan kwamiti to wannan suna ɗaya daga cikin ayyukan dan majalisar tarayya yake a wannan mazaba na ɗaya dai akwai sati uku da ya wuce mun zo mun kaddamar da titi wanda zai fita jikin makabartar nan ya fita akwai makaranta da ya gina ɗaya daga cikin chapter ta wannan maza akwai gyaran asibiti na hayin dai wanda tsohon dan majalisa ya muhammadu isiyaku shi ma ya zo ya gyara wannan asibiti bayan na akwai ginin makaranta sukutun da aka yi a wannan mazaɓa ga sa sola da aka yi a cikin wannan mazaɓin ta ko ina ka shiga lunguna da sako za ka ga sola wannan dan majalisar tarayya to wannan yasa ya turo ni kafa da kafa ga kuɗi naira miliyan guda da ya ce in kawo in ba wa'annan mutane yan kwamiti na wannan makabarta ga kuɗi na mika kuma jama'a sun shaida an karɓa kuma yana bukatar addu'a ku akan wannan wakilci da Allah ya dura masa Allah ya sa ya gama lafiya kuma muna neman du'a ku daga wajen ku Allah ubangiji ya sa mu dace Ba wai ga mutanen taro ne kadai ba, hata mutanen garin farawa da ke karamar hukumar kumbotso su ma kakarsu ce ta yanke saƙa. Biyo bayan amincewa da karamar hukumar ta yi da sayan wasu filaye da za a fada da asibitin wannan gari da ke mazabar mariri. Kamar yadda shugaban yankin Honorable Hassan Garban ƙauye ke shaida wa duniya a yayin mika kuɗin waɗannan filaye kimanin naira miliyan uku. muna da bukatar wannan asibiti mu kara masa girma ta yadda mata za su dinga haihuwa a kwantar da su ba za ka iya yin wannan ba in ka samu abubuwan ma na ka kamar da shi maternity da leburun ka gina ba ka da cikakken filin da za ka gina wannan na gara da taba shi alhaji alasan ce na ce ina da bukatar dan a zo a faɗaɗa wannan fili ya zama har ƙarshe zuwa ƙarshen gidajen cin ya zama mallakar wannan asibiti ne mallakar mutanen gari na turo ma'aikata sun auna an yi valuation kan kuɗi naira miliyan uku an kawo min Allah ya azurta mu da wannan dama nan da aka zo ka auna rannan aka ta zara ranar na amince a yi ba da umarni a je a karɓo kuɗi a karɓo kuɗi naira miliyan uku mun zo da ita yanzu don a biya kuɗin wannan fili don wannan mutanen gari muna goje mu kwarai da gaske da irin gudunmawa da ake ba mu a wannan gari za mu manta da gudunmawa da irin halacci da ake mana ba duk abin da muke ba za mu biya ba sai dai muna fata za a ci gaba da mana addu'a ganin samun nasarar wannan tafiya ta mu so idan mun dan ko kaɗan nan za mu tafi yamma mu jefa tsakiya mu jefa ko ina a jejjefa ganin cewa wannan tafiya ta mai girma gwamna ta samu nasara a jam'iyyar mu ta Honorable Hassan Garban ƙauye kenan shugaban ƙaramar hukumar Kumbutsu. Da wannan kuma mu leƙa jihar Jigawa domin ɗaukar kalaman Kamalu Muhammad Kana Baro mai 'yan wasa, wanda ke kwantar da hankalin jama'a musamman magoya baya da ke neman a miƙa kujerar wakilcin gwaram ga ɗan gidan marigayi Honorable Iguda Hassan Kila da Allah ya karɓi rayuwarsa. Tun da dai abin da ya ce gwamna ya saba yi ne a wannan jihar ta su. Mai girma gwamna ba wani wanda ya ba wa takara. Dalili na shine dan sun ga mutane wasu an ɗebo su daga wani dangi daga nasaru sun shigo dutse za su ga mai girma gwamna ba su ga mai girma gwamna ba sun je ofishin dufuti gwamna kar su manta cewa dufuti gwamnan nan malam ake ce mai a garin sa sannan gwamna badar abubakar talamis mutum ne mai adalci mai ganin ya kamata ya san ya kamata sannan kuma muna so daɗa tunatar da su wa'annan wa'anda suka zo suka yi rali a cikin dutsen suka ari suke cewa wai an yi primary election a ina aka yi primary election dududu mutumin nan da ya mutu jiya kwanansa bakwai da rasuwarsa sannan kuma kar ku manta shi dufuti gwamnan nan da kuka gani a garin hima fa yana da yan takararsu su wajen goma haɗa mai girma gwamna ya ce adalci zai yi a bawa dan marigayi ya gaya maka kenan haka ya faɗa a duniya ba ma ni ya faɗa ma a yaushe ya faɗa haka ya ta faru kai baka san hakan ta faru ba ya ba dan marigayi har ma ya ci zaɓe an rantsar da yi ya zama dan majalisar ya zaɓe shi al'ummar kafin hausa sannan kuma aka zo garki da babura Allah ya jikan Muhammadu Fagen Gawo. Nan ma alakar ka mai girma gwamna da wanda suka yi firamare election da marigayi Muhammadu Fagen Gawo Kabira Hassan Sugungun ta kai alakar ka da Galambu ba saboda haka mai girma gwamna ka duba ibadar Rahama yanda kai menene ne shekara biyu ce fa ta rage a bar wa dan wannan shi ma marigayi ya kenan mulkin al'umma sai ya zama kamar gado in gado ne a gwamna muka koya matashi Kamalu kana Kanabaro mai 'yan wasa dan siyasa daga jihar Jigawa. Gautan fada da hujja ba ba gautan faɗa da makami ba. Ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Baffayo Khalid Shatima, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman. Ibrahim Ishaq dan uwar no da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.